shugaban hukumar alhazai ta ghana alhaji ben abdallah banda a wani taron manema labarai ya bayyana cewa duk da ƙarin kuɗaɗe da aka samu na gudanar da aikin hajji a ƙasar saudiya a bana hukumar alhazan ghana bayan ta yi nazari sosai ta ce za ta cika alkawarin da ta ɗauka na ƙin ƙarin kuɗin hajjin bana alhaji banda ya ce har yanzu kuɗin hajjin bana bai sauya ba maniyata za su biya cd dubu saba'in da biyar wanda ya daidai da dalar amurka dubu shida da dari biyu da hamsin wancan shekara price hajj da muka gabatar a cikin dollars shi 6,500 dollars ne a cikin cedis shi 75,000 ghana cedis ne amma mun yi alkawali cewa in dollar nan ta je sama value of the cedin nan in ta zo kasama ba abin da za mu kara kudi ko ko price hajj wa wanga shekara ba domin mu mu cika alkawalinmu price hajj na wanga shekara 75,000 ghana cedis ne da ya kamata wanda suke da niyya su yi hajj wanga shekara fara biyan kudin su ba ejentotin da muke da su in ba son biya kudin su ba ejentotin nan sun ya biya kudin a cikin asusu Ghana Hajj Board baya wannan kuma Ghana Hajj Board muna da wani platform in kana son kai amfani da wannan platform za ka iya kai amfani da wannan platform in kana cikin ka in kana cikin gidanka ko kun kana cikin ka in baka son kai tafiya ka je bank ka iya kai amfani da wannan platform she ka biya kudin kudin ka sa cikin asusu. Alhaji Bande ya ce kuɗin na kunshe ne da farashin biza, kuɗin jirgi daga Ghana zuwa Saudiya da dawowa, da sufuri daga Madina zuwa Makka, Makka zuwa mashayar, Mina, da arfa da kuɗin otal da ciyarwa a can na wata ɗaya da sauransu ya ce za a rufe amsar kuɗaɗen maniyata daga ranar sha biyar ga watan maris 2024 babban sakataren hukumar alhaji faruk hamza ya yi kira ga maniyata da kada su biya kuɗaɗensu ga wasu ejentoci da hukumar ba ta amince da su ba a lura kuma a nisanci masu kasuwanci wai za su iya su yi su taimaka ma maniyatan haji bana za su karbi wasu kudade wurin su ya su iya samu su visa su je kasan saudiya su yi aikin hajji ko ko ya san cewa vizan one year daban ne da vizan hajj cikin kasanmu na ghana ghana hajj board ne kawai gwamnatin ghana da kuma gwamnatin saudiya suka amince aka ba mu wannan mulki mu yi mu yi aiki na hajj to kowa da ke da niyyar zuwa saudiya da niyyar hajji ce dai tare da ghana hajj board shugaban ejentojin hajji na ghana alhaji alhassan ya jaddada muhimmancin kin biyan kuɗaɗe ga ejen da hukumar bata aminta da su ba wannan visosi an yi shi ne kan umura da business and the tourism. To amma yawakin su kaga su wa'annan suna da wasu backdoor agents da suke advice ka karbi ka haka ka je Madina ka zo daga Madina sai ka je ka fita Saudi ka shigo kai ka stay ka yi ce haji. Akwai dabaran da mun iya amma ba ba a bayyane ba ba mu iya mu saboda bara mun yi wannan magana sai suka bi ta bangaren haka abin to amma banan gamu da saudi muna da yigirgemiya da yake tsakanin mu game da wa'anda za su yi wannan aiki amma banan gade insha Allah an magance hukumar alhazai na Ghana ta ƙara da cewa kamar shekarar da ta gabata wutar ɗin Ghana na kusa da masallaci ne a Madina kuma a Makka akwai bas bas za su yi jigilar alhazai zuwa harami kyauta Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana